daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, da kuma 16. a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalil FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka muna nan a yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi inda za ku ji cewa a ƙasar ghana ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta kan wani shirin da hukumomin ƙasar ke so a fara amfani da shi na ƙayyade adadin yaran da ma'aurata za su haifa to sai a ce kawai an tare mu ga uku a ni gaskiya ra'ayin dai bai dace da ni ba gaskiya na support ana ce kamar family plan da muke yin ga sannan babu yaku makera zai gabatar da shirin sana'a dawo lafiya baya ga haka muna dauke da sharhin jaridun jamhuriyar niger da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuka bar mana akan na'ura Mahmud Lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare ne da Ladin Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Masu aure Assalamu alaikum. Gwamnatin Afghanistan ta ce Rasha ta ɗage taron sulhu da aka yi niyyar yi sati mai zuwa game da ƙasar ta Afghanistan. A cikin sanarwar da ta fito daga ofishin shugaban Afghanistan a ranar Litinin ta bayyana cewa ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov da shugaban Ashraf Ghani na Afghanistan sun cin matsa cewa ɗage wannan taron har zuwa wani lokaci nan gaba. a cikin sanarwar gani ya bayyana cewa wannan taron kamata ya yi ya zamanto ƙasar afghanistan ce ta shirya shi kuma take shugabantarsa shi ma lavrov ya ce ba shakka sun amince cewa wannan taron ya zama karkashin kulawa afghanistan kuma rasha a shirye take ta ba ta dukkan goyon bayan da take bukata sai dai a wuri ɗaya kuma jami'an kasar afghanistan sun ce wani jirgin sama daga makwabciyar ƙasar wato tajikistan ya kai hari a bakin iyakar kasar da ya kashe wasu dalilan miyagun ƙwayoyi har su shida wannan ko ya biyo bayan ba ta kashin da aka yi ne a bakin iyakar wanda ya yi musabbabin mutuwar jami'an tsaron ƙasar ta tajikistan kafofin yada labarai na cikin gida sun bayyana cewa jirgin na iya zamowa mallakan kasar ta tajikistan ne ko kuma rasha sai dai jami'an kasashen biyu sun musanta cewa jirgin nasu ne wanda ya kai farmaki a wannan yankin gwamnatin kasar iran ta gaya wa kotun duniya jiya litinin cewa sake sa kasar takunkumi da amurka ta yi zai durkusar da tattalin arzikin kasar kane jefa ilahirin yankin gabas ta tsakiya cikin mawuyacin hali daga nan ta roƙi kotun duniya karkashin majalisar ɗinkin duniya da ta dakatar da matsin lambar tattalin arziki da hukumomi da ke washington suke wa tehran a cikin wata rubutacciyar sanarwa dangane da wannan karar a gaban kotun da ke birnin hague sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya bayyana matsayin iran a zaman mara tushe kana ya kare wannan matakin da amurka ta ɗauka a zaman kariya ga ƙasar amurka wacce ta ce kotun ba ta da hurumin sauraron ƙara a yau talata za ta gabatar da martaninta a cikin watan yuni ne dai iran ta shigar da karan bayan da gwamnatin shugaba trump ta janye amurka daga yarjejeniyar da aka kulla da manyan kasashen duniya kan shirin nukiliyar ta wasu ƙawayen amurka a turai suna adawa da ƙudurin sake sakawa ran takunkumi suna aiki domin ganin ana ci gaba da mutunta shirin bayan rasuwan sanata john mccain a ranar asabar ɗin da ta gabata an saukar da tutar fadar white house domin karan marigayen sai dai kuma jiya litini an sake tada tutar kamar yadda wannan ya haifar da rudu da damuwa wanda kuma da yammacin jiya litini aka sake saukar da tutar ƙasa kamar yadda aka yi da farko a dukkan wani mataki na wannan takaddaman a kan tutar jami'an fadar watawa sun ce suna bin ƙa'ida ne da tsari sau da kafa duk da yake wasu ma'aikatan gwamnati sun ci gaba da barin tutar a tsaka-tsaki a gaba ɗayan ranar jiya litinin sai dai bisa tsari muddin ba shugaban ƙasa ne ya ayyana kamar yadda tsarin dokar tutar amurka ya bayyana an amince cewa tutar ta kasance tsaka-tsaki a duk ranar da ɗan majalisa ya mutu da kuma a rana ta farko da rana ta biyu sai dai bayan kururuwan da 'yan majalisar dokoki na amurka da wasu kungiyoyin tsoffin sojoji da masu sharhi akan yaɗa labarai da wasu 'yan kasa shugaba trump ya ba da umarni a sauki tutar zuwa tsakiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da ke nan birnin washington dc yanzu haka amurka da mexico sun cima yarjejeniyar cinikayya tsakaninsu tare da barin kasar canada a matsayin saniyar ware a yunkurin mai gurbin yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen uku da ake kira nafta kamar yadda shugaba donald trump ya bayyana wannan sabon yarjejeniyar da hakulla tsakanin kasashen biyu za a kira shi yarjejeniyar amurka da mexico ne kamar yadda shugaba trump ya bayyana ya ce za mu yi watsi da sunan nafta domin yarjejeniyar ta jima tana cutar da amurka shekara da shekaru in ji trump trump ya ce ya wannan trump ya ce ya wannan wata babban rana ce ga harkokin kasuwanci kuma wata babban rana ce kasashenmu shugaban yana magana ne gaban manema labarai ta wayan tarho da takwaran aikinsa na mexico enrique pena a ofishin shugaban na amurka da ake kira oval office shugaban na mexico ya bayyana fatarsa na sabunta wannan yarjejeniya shi ko trump yana kallon wannan yarjejeniyar wacce ta share shekaru 24 a matsayin matacciya kamfanin toyota ta ce za ta saka jarin dala biliyan 500 daga kamfanin motocin taxi na zamani da ake kira uber labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara ne da Ghana inda wasu jama'a a ƙasar ke ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta tun bayan da hukumomin ƙasar suka fara ta yin amfani da wani tsarin ƙayyade iyali wanda zai baiwa ma'aurata damar haihuwar yara uku kaɗai. Daga Accra ga rahoton da Ridwanullah Abbas ya aiko mana. Game da abin da daraktan zartarwar Majalisar Yawan Jama'a ta ƙasa, Dr. Letitia Adelaide Apia ta yi kashedi a kai ne cewa yadda yawan jama'a ke daɗa ƙaruwa da kimanin kashi biyu da ɗigo biyar duk shekara barazana ne ga ci gaban ƙasa. Don haka take kira ga gwamnati ta sake nazarin tsarinta na kula da lafiyar mata masu juna biyu kyauta tare da nufin rage yawan masu haihuwa zuwa 'ya'ya uku kawai. Bari dai mu ji ra'ayin jama'a akan wannan shawara. kwamarar. Suleiman Ahmadu a nan sabon fadama. Mu da musulunci tun daga annabin mu ma muna alfafari da samun iyalai da yawa. To sai a ce kawai an tare mu ga uku. A ni gaskiya ra'ayin dai bai dace da ni ba. Sunana Antita sallah a fadama shawaran da likitan ta kawo ni dai ban yi rayu da shi ba. In dai gwamnati ya taimaka duban yara uku alhamdulillah bayan wannan wanda ke da ikon duban yayan shi da Allah ya kara mai dai alhamdulillah wannan kuma domin a musulunce ba daidai ba ne a ce mutum ka aihu yara dai uku kuro. Allah ke da aihuwa shi kuma ke ciyarwa. Na ce mai Abdul Jabba Abubakar Ubangiji ke susuwa ba ke susuwa ba amma ka rika kulawa akwai wanda ɗana ɗaina amma bai kula da shi akwai wanda ƴaƴa ne ashirin amma shi a komi da komi na shi a kula da su. Dr. Jan ma kwararren likita ne na haihuwa da cututtukan mata. cewa ya yi ba maganar al'ada ko addini ake yi ba abin duba shine samun lafiyar uwa da abin haihuwarta sa'an nan ga maganar reno har ya kai munzalin mutum mai amfani ga ƙasa baki ɗaya ya ce. In general, so far the economy is becoming hard and hard. The, you know, ga eh, baki daya muddin dai sha'anin tattalin arziki ya daɗa tsananta zai fi kyau haihuwan yara uku ko hudu kenan addini daban ne da wannan in kana jin saboda addini duk da hali na matsin tattalin arziki kana da hali da zaka iya kula da yara ko ishirin ne maganar ka ne amma ba zancen wai Allah ya baka haihuwa bane ka haifi yara ka kasa duban su su kangare wa mutane mutane su zama damuwa ga ƙasa. Hajiya Hazmawu Yaro unguwar Zoma a klinikin gwamnatin Accra Newtown ta ƙara ba da ƙarin haske kamar haka. Gaskiya na support ana ce kamar family plan da muke yin ga, oh is your life is your choice. muna gwadawa kaman ba haifuwa kwarar nan ba eh in kina son uku ne fudu ne biyar ne amma shi a bari ya ja gaba gaba kadan amma ja gaba gaba kadan nan kuma in eji kuma in shekaru kuma na karuwa girma na zuwa shi mai na da matsala don cikin midwifery an gwada muna kaman mace age of 10 guda ne cikin after 40 years za ta haifu ta samu kanta ta samu yaro hmm. nan da kwarin da lafiyan shi ta haifuwa kwarai amfanin shi bai da yawa don cutar shi ke da yawa ya fi amfanin shi. Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. To har yanzu dai muna kan batun haihuwan ne amma wannan kare a Najeriya inda ƙwararru a fannin kiwon lafiya suke ƙoƙarin wayar da kan jama'a kan yadda ya kamata a rika yanke cibiyar jariran da aka haifa da kuma sinadarin da ya kamata a yi amfani da shi wajen jinyar cibiyar ba tare da an fuskanci wata matsala ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da hawa umar udubo ta aiko mana daga abuja Jami'an lafiya matakin farko a Najeriya na koyar da mata yadda ya dace su kula da cibiyar jariri bayan yanke mahaifa. Bayan taron makon shayar da jarirai nonon uwa a Abuja, hukumar lafiya matakin farko ta wayar da kan mata su daina amfani da sinadarin spirit da kan sanya jariri bacci. Wannan ya biyo bayan gano wani sabon magani ne da akan shafa a cibiyar da kan yi tasiri ta hanyar samun lafiya da tsafta. Dr. Rikayawa Mako ita ce darakta mai kula da sashen rigakafi na hukumar lafiya matakin farko ta Abuja. Cibiyan jariri sabon haihuwa idan an shafa mai spirit kamar an shafa mashi eh, sanadarin giya dan kaɗan kuma yana tsotsa a ta wurin yaro ya ta bacci ya ta bacci. Sanadarin spirit sai aka gano cewa kuma bayan haka shi in an yi kusa da wuta da shi yakan kama da wuta. To sai aka ga cewa ai ya kamata a ajiye shi a yi amfani da shi wannan sa sabon sinadarin yana da sauki samu yana da saukin aiki fiye da shi spirit din sinadarin spirit majalisar ɗinkin duniya abin da ta zartar da cewa a duniya ga baki ɗaya idan an haifi jariri wannan cibiyar ba miki ba ne don haka abin da aka ce a wanke yaro a barta a haka amma jama'a mutanen mu sai suka zama a gargajiyan mu a ɗauki kashin kaji a sa a sa kashin shanu a sa ah, makilin na wanke baki jiki a sa mai saborau duk sai ya kawo wata cuta ma yaro. Maganin dai mai suna 4% chlorhexidine gel kuma ana son amfani da shi musamman ma a kasashen Afirka. Dr. Wamako ta yi ƙarin bayani. Kowace mace ta gane cewa abubuwan da duk gwamnati ta kawo ma'aikatan lafiya da mu ma'aikatan lafiya sai an yo bincike an gano gaskiyan abu da lafiyan shi da kuma illolin shi duk sai an tabbatar babu babu cutarwa daga ciki sannan a batsa ma duniya shi don haka wannan maganin baya da wani cuta baya da wani damuwa kuma ainihin magani ne yana da kariya ga kwayoyin cuta na bakteriya na virus da kuma da kuma fungi yana hana kwayan cuta ya zo ma cibiyan jariri yana hana ciwon cankau cankau yana hana ciwon cira ma yaro sankarau kenan duk yana karewa ba zai shiga cikin cibiyar wannan kwayan cutan ba zai zo ya shiga cibiyan jariri har ya sa shi ya samu wannan ba da tetanus duk yana duk yana maganin shi don haka ina kuwa ga mata su yi amfani da shi su kuma san shi kuma ba wani tsada yake da shi ba yana nan kuma gwamnati tana bayarwa kyauta Babbar hanyar kare yara daga cutuka a matakin farko ita ce tsafta da kuma amfani da umarnin likita, hakanan sa tafiya asibiti kan lokaci in an ga alamun rashin lafiya. Hauwa Umar Udubo, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin. amin suma amin ya Allah amin amin suma amin ya Allah ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa mutanen karkara Tuma da la'agai da hawa yanzu karfe ukun dare ne da minti kusan sha hudu a nan Washington DC. Ka shirinmu na gaba. kan Najeriya.

ta sun siya in tana hada shara take in hatta tarwatse kuma da zangon shakatawa muke nan kuka saurara kada a manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc yanzu ga shirin adawa lafiya matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a lafiya Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. hanyoyi marasa kyau a najeriya suna sanadiyar asarar rayuka masu ɗimbin yawa a cikin hatsira a kan hanyoyin mutane da dama ne ke mutuwa sakamakon ramukan kan hanya ko kuma potholes a turanci a jihar lagos a cewar jami'ai a cewar wani rahoton hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a shekarar 2018 yankin afirka ta yamma ta samu kashi goma sha shida cikin ɗari na mutuwar hatsarin ababen hawa a duniya lamarin da ya karkato da hankalin masana akan batun hanyoyin mota a kasashen afirka irin su najeriya a jihar lagos hukumomi sun rufe makekiyar gadar nan ta mainland ko kuma gadar ibb gada mafi tsawo a najeriya domin duban yadda za a inganta ta don kaucewa hadari da ka iya lakumin rayuka masu ɗimbin yawa sai dai wasu mazauna jihar lagos ɗin ba su labunta da wannan mataki da gwamnatin jihar lagos ta dauka ba wakilin baban gidan jibrin na dauke da karin bayani tuni dai wasu mazauna birnin na Legas suka fara kokawa game da wahalar da suke sha wajen samun ababen hawa wata sanarwa da kwamishinan sufuri na jihar Legas mr ladi lawan ya fitar bayan shiga wani hali na kayi da masu motoci da kuma fasinjoji suka shiga lamarin da ya haifar da tsadar ababen hawa daga guri zuwa guri a birnin na Legas mai cike da ababen hawa da kuma jama'a shi dai wannan gada mai tsawon kilomita fiye da goma sha biyu an gina shi ne shekaru fiye da talatin da biyar da suka gabata kuma sau biyu kacal aka taba duba shi ko rufe shi domin yin gyara labarin da kuma a cewar masana ya kamata a ce an gudanar da irin wayannan gyararraki ko kulawa tun ba yau ba kamar da injiniya garba zuru ya shaida mani gada din kaga tana da tsawo tana daukan manya-manyan motoci da kaya masu dimbin yawa sannan gada tana da ɓangarori da yawa to kowane ɓangare ya kamata ya cancanta a duba shi a kowane lokaci daidai yake da aka yi shi akwai turakunta na can ƙasa wanda suke karkashin ƙasa cikin ruwan da ake ce fire akwai waɗanda suke tallabe da ita wanda ake ce mu abutment ko kuma a santa piers su ne ginshiƙai na gada din sannan akwai hannayen gada sannan akwai deck wanda shi ake bi sama sannan akwai abunda ake aza wa'annan gada samanta da kuma inda ake bi wanda ake ce ma deck to kowane bangare ya samu na kasu to dole ne a gyara shi to wannan abun da ake yi ana dubawa a ga kowane bangare yadda aka yi gadan nan tun harko tun asali yana nan ana iya binta ko ba a iya bi ko akwai abin da za a gyara idan ka dubi wannan gada da kyau za ka ga cewa daga saman gada din ka duba kana hangon ruwa to dole ne ka ga akwai wani sashe wanda ya samu matsala na ga expansion joint dinta ya samu wasu 'yan matsaloli wanda dole sai an duba a ga za a sake wani karfe ne za a yi walda ne akwai yadda za a sake sa wani suminti duka sai an dubi wannan sannan a yi abun da ake ce ma integrity test waton abun ga jaraba zan ce ta cancanta a yi magana jarabawa cancanta ya cancanta a dunga bin ta cancanta a dunga binta ko bata cancanta ba sai an yi mata wasu gyara to duka sai an yi wannan abun don a gane kuma ya kamata a dunga wannan daga lokaci zuwa lokaci musamman irin doguwar gada irin wannan da can cikin ruwa da sama a duba a ga haka take domin in ba a wannan za a wayi gari ta dauki dimbin mutane da kaya ta kare sai cikin teku Allah ya kare wasu mazauna birnin na Lagos da tuni suka fara kokawa game da halin da suka samu kansu a ciki kamar da wayannan mutane ke cewa about uh, about 5:30 I've been standing here waiting for bus I not even see wannan malama ta ce tun misalin karfe biyar da rabi na fito domin samun bus da zai kai ni gurin da zani amma har yanzu ban samu ba duk wanda ya zo sai ka ji suna kiran naira dubu daya ko kuma naira dari bakwai akan fasinja guda kacal. one that came out, they'll be calling 1,700. Wannan malami ma ya There are few buses coming and most of the buses are here trying to extort the commuters. Imagine a bus or all the buses coming and they are saying we are going to Adeniji 1,000 naira per person. Ka duba gani wani motocin da ke fitowa za su Adeniji kowanne sai ka ji yana cewa a biya shi dubu daya akan fasinja guda. Sanarwar da gwamnatin jihar ta Lagos ta fitar ta ce za a bude shi ne a ranar Litinin din nan abinda kuma gwamnatin ke ganin cewa zai taimaka wajen sanin irin gyaran da za a yi wa wannan gada domin kaucewa duk wani abu na asha da zai iya faruwa a nan gaba babangida jibrin murya amurka daga lagos a nan ne kuma za mu kawo ƙarshen wannan shiri sai sabon mako za a je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman shi wakilinmu na jihar Legas baban gidan Jibrin. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun da jaridar Le Sahel wace ta rawaito cewa gwamnatin Nijar ta yi wa wasu 'yan kaso ahuwa a albarkacin babbar sallar da aka yi shagulgulanta a makon jiya. Jaridar na cewa a wata takardar da shugaba Muhammadu Isu ya saka wa hannu ne aka bayyana ɗaukar wannan mataki da ke sassauta wa'adin zaman wakafin fursunoni da dama ko da yake matakin bai shafi mutanen da suka aikata manyan laifuka ba irin su rubda ciki a kan dukiyar ƙasa ko safarar miyagun ƙwayoyi da makamai kisan kai cin hanci da dai sauransu jaridar ayir info na cewa an karkata akalar cimakar da gwamnatin niger ta aike agades domin a rabawa talakawa kyauta ko kuma sayar da ita a kan farashi mai rahusa jaridar na cewa a bayyane take irin waɗannan bukukuwa na ɗauke da rubutun da ke nunin kayan agaji ne amma kuma yau aka waye gari wasu 'yan kasuwa da mashawartan da'irar agades suna hada-hada da su a kasuwar ta agades jaridar lokanar amfiri wacce ta gudanar da bincike a game da wahalhalun 'yan nijar akan maganar ruwan sha ta yi labari a kan yadda jama'a ke nuna rashin gamsuwa da ayyukan kamfanin ruwa wato sen famfana ba sa kawo ruwa akai-akai ballantana a yi batun tsabta amma kuma a ƙarshen wata a caji kuɗi irin na fitar hankali in ji lokanar amfiri jaridar lutan ta mai da hankali kan ayyukan hajjin da aka kammala a makon jiya a ƙasar saudiya inda aka samu ziyarar miliyoyin mahajjata daga sassan duniya a ci gaban wannan labari jaridar ta ruwaito irin matsalolin da wasu alhazan nijar kimanin dubu uku suka fuskanta inda suka shafe kwanaki uku cif ba ci ba sha saboda rashin kulawa daga jami'an hukumar alhazai wato koho lamarin da ya haifar da tayar da jijiyoyin wuya daga wajen alhazai waɗanda ta kai su ga shigar da koke a gaban hukumar kula da ayyukan haji ta ƙasar saudiya in Mu kulle sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Matinal wace ta rawaito labarin wainar da ake toyawa a fagen siyasar jamhuriyar demokradiyyar Congo inda hukumar zaben kasar ta yi watsi da takardun wasu gaggan 'yan takarar zaben shugaban kasa na Disambar 2018 su har da tsohon jagoran 'yan tawaye Jean-Pierre Bemba. jaridar na cewa kallo ya koma sama saboda waɗanda matakin hukumar zaben ya ritsa da su sun ƙudiri aniyar maka hukumar a gaban kotu sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuka bar mana akan na'ura Assalamu alaikum BOA Hausa mai magana Sani Muhammad daga Karmo Abuja. Dangane da tattaunawa da ake yi da manyan mutane na duniya dangane da tafkin Chadi, Allah ka sa tattauna na za su ta alheri ce ba taron shan shayi ba saboda ni ina ganin a haka yana da kyau sosai ya dace. Sunana na wani faraja gashiwa. Maganar da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi kan cewa muradin ƙasa na gaba da haƙƙin ɗan adam kan cewa kenan yana magana kan cewa dole kamar idan wani ya saba doka to dole ne a doka ita ma ta taka shi wannan maganan haka yake gaskiya kan domin muhammadu buhari da tun farko din an zo a haka din da da yawa an samu canji a yanda halin da kasar take ciki a yanzu tun da farkon a karban gwamnatin da kenan. mai magana alhaji abdulmulik kakakin rdr canji birnin kwanne jamfure niger shugaban kasa na niger da kai da makarraban kuna son ku jawo mana musibar da ba mu iya ta kun kira sansanin kasashen waje na mayaka na niger don su te su yi kai masu eh, eh, eh, yan ta'adda su te wurin yaƙo ya za a yi ka aje wanda zai yaƙo yan ta'adda yan ta'adda ba su ban kaɗin cikin ƙasanmu ba da talaucin mu da rashin mu bantin bantin ka jawo mana basu suka ka jibga mana cikin kasa kuma ka jawo mana bakin jini ka yaba mana ka jawo mana maya ka yaba mana cikin kasa a zo yan ta'adda sai ta hormona cikin kasa haka muna godiya da fatan za ku ci gaba da aiko da nan ku yanzu ga labarai a takaici. kamfanin toyota zai saka jarin dala miliyan 500 wato biliyan guda a kamfanin motocin taxi na zamani da ake kira uber wannan kudin dai shine kason kamfanin na toyota da za su haɗa hannu da kamfanin uber domin samar da motocin haya ko taxi da za su sarrafa kansu kamfanin na toyota dai wanda yana daga cikin manyan kamfanonin duniya wajen kera motoci ana kallon kamfanin a matsayin wanda yake baya ga dangi a cikin takwarorinsa irin su general moto da kamfanin gogo a wajen kera motocin nan masu sarrafa kansu gwamnatin afghanistan ta ce rasha ta ɗage taron sulhu da aka yi niyyar yi sati mai zuwa idan allah ya kai mu a ƙasar afghanistan a cikin sanarwar da ta fito daga ofishin shugaban afghanistan a ranar litinin ta bayyana cewa ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da shugaba ashraf gani na afghanistan sun cin matsaya cewa daga wannan taron ɗage wannan taron har zuwa wani lokaci nan gaba a cikin sanarwar gani ya bayyana cewa wannan taron kamata ya a ce ya zamo ta afghanistan ce ta shirya shi kuma take shugabantansa gwamnatin ƙasa iran ta gaya wa kotu kotun duniya jiya litinin cewa sake sawa kasar takunkumi da amurka ta yi zai durkusar da tattalin arzikin kasar kane jefa ilahirin yankin gabas ta tsakiya cikin mawuyacin hali daga nan ta roƙi kotun duniya ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da ta dakatar da matsalar lambar tattalin arziki da hukumomin da ke washington suke yi wa tehran ta gaida ladin ibrahim ayawa wanda kamar da kuka ji shi ya ta ni gabatarwa da solomon abu da ya haɗa mana shirin baki ɗinsa sai kuma injiniyar mu zainab abdulrahman masu sauraro da kama kawo karshen shirin baki ɗinsa a wannan lokaci sai kuma ɗan anjima a shirinmu na hantsi da misalin wato shirinmu na yamma da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi inda za ku ji wata wakar abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki hada shirin noma wanda safina tusa da sudan za ta gabatar abin nan mahmud lalo ke cewa ku ta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka abin nan washington dc salamu alaikum